ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين yau muna yammacin asabar 20 ga watan 12 watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1400 da arba'in da bakwai wadda ta daidai da shida ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara shida. allah ya sake hada ma wadda musallaci mai albarka da yake yawon suna da ke nan gwartunan wadabi karamar hukumar nasarawa jihar kano najeriya domin dorawa a karatun tafsirin da tafsiri da muke na ibn kathir tafsirin qur'an al wallafar babban malami imaduddin abul fida isma'il bin umar al-basri wanda aka haifa hijira na da shekara 700 ya mutu hijira na da shekara 774 muna cikin tafsirin sura ta daya a jerin surori 28 ko da tara da suka sauka bayan hijira ta biyu a jerin surorin alkurani a rubuta daga sama ta 87 ko da takwas a asalin saukar alkurani ita ce surutun baka karatun da ya gabata mun tsaya karshen tafsirin aya ta 157 sau da ya zanen allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta 158 da fatan allah ya taimake mu ta sa ko dace gabanin nan na amfani da wannan dama ni mana barka da sallah a mataki na kusa saba da take ita ce ta karshe sai kuma yi biyan bashi ko sun eh, kafin azumi daban da karatu muna roƙon Allah ya sa albarka abin da ya shiga baya da buwa kuma ya sa albarka cikin abin da aka sake samu na haɗuwa abubuwa da suka faru a wannan unguwa da wannan yanki na alkhairi da albarka a wannan tazara na roƙon Allah ya sa albarka a ciki kuma na taya murna abin da aka samu na jaje na jajantawa na roƙo Allah subhanahu wa ta'ala isa ya zama to da kai jiki ya zama kafara kada da muka rasa Allah ya zama sai gafarta musu karuwa da aka samu Allah ya sa albarka na Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الصفا والمروة من شعائر ومن حج البيت أو ائتمر فلا عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله barakallahu yan uwa masu albarka ayoyin da suka gabata Allah subhanahu Ta'ala ya yi bayani cewa zai jarrabu mutane cikin dukiyoyi da rayuka da dangi da amfanin gona da sauransu kuma ya yi umarni da a yi haƙuri Ma ya labarta da sakamakon da zai bayar ga wanda ya haƙuri bisa wata musiba da ta same shi mun ji kashe-kashen haƙuri ire-irensa nau'o'insa da kuma yadda ake yin mu'amala da kowane nau'i daga ciki ga wannan aya da ya karanta ita ko allah subhanahu wa ta'ala yana bayanin wani rukuni ne daga rukunan aikin hajji Shi ne ta yi tsakanin safa da marwa wannan bayani ya bayu dalilin wasu daga cikin sahabbai sun samu damuwa akan yin sa'ayi tsakanin safa da marwa saboda a zamanin jahiliya akwai dutse akan safa akwai dutse eh, gunki akan dutsen safa akwai gunki akan dutsen marwa kuma suna yin sa'ayi ne a tsakanin da musulunci yanzu sun suka samu damuwa a ce su gaba da yin ta'ayi shi ne allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya da ya yi musu bayanin ce a asali bautar gunki ta zo kan safa da marwa ko kuma daga baya ne bautar gunki ta zo kan safa da marwa amma shi su a yi tsakanin safa da marwa tun a asali ina cikin shari'a ta aikin hajji shine Allah subhanahu wataala yace inna safa wal marwa lallai safa da marwa min sha'airillah na daga cikin shari'o'in Allah na aikin hajji sha'air jam'i ne na sha'ira asalin sha'ira wani take wani tambari wani abu da ake ganin wani ba gane shi daga da ta shi sa'ayi tsakanin safa da marwa na daga cikin shari'a ta aikin hajji da haka faman hajjar baita wanda duk ya nufaci ɗakin Allah ya je yi aikin hajji a wai tamara ko ije umra ije ziyara fala ha alaihi an ya tsawafa bihin babu laifi a kansa ya yi ɗawafi ma'ana ya sa'ayi tsakanin shi lafazin ya tsawafa ba yana nufin tsawafi ba ne kamar da ake yi tsawafi da kaba wanda yake nufin gewayawa sai ka je ka dawo sannan kai zagaye daya a ina nufin sa'ayi ne illa da yake in ka je za ka dawo za ka aka yi masa a asawa an gane amma yin ba don haka ba sa'ayi ake yi wato ana zuwa ne ana dawa ba kewayawa ake yi ko da za ka je ka ga akwai hanyar tafiya akwai hanyar dawa har yau idan ka zura za ka gaba dawa fi wani, don ba ka zaga duwatsun ba ka yi kai kawo ne tsakaninsu kawai abin da ka yi shi ne ka tafi ta wannan hanya ka dawo ta wannan hanyar. to don haka dai allah subhanahu ta'ala da ya yi tsulakin tsawaf a nan ba ina nufin tsawafi na kewayawa kamar da ke zagaye ɗakin ka'aba ba a ana nufin sa'ayi ne a tsakaninsu da haka ne tsawafi na kaba sai ka zaga ka zago sannan kai daya amma shi sa'ayi in ka je kayi ɗaya kenan ka dawo kayi biyu duk zuwa da dawa lissafi kake dorawa an gane to da tsawafi ake nufi kenan sai ka je ka dawo kan safa sannan kai daya an fahimta wa man tatawwa khairan wanda duk yi wani ƙari na alkhairi ka yin Allah shakirun to lallai Allah mai godiya ne bisa abin da aka yi na nafula alim kuma masani ne da wanda ya aikin ina neman lada a wurinsa zai ba shi lada قال الإمام أحمد bin أحمد بن حنبل Suleiman bin بن داود الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت wannan hadisin asar din ya take zuwa na Aisha tace qultu urwa ite nace ara aiki qaulallahi ta'ala sanar da ni fadar Allah madaukaki da yace inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-baita wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima lallai safa da marwa na daga cikin alamun aikin hajji na Allah da aka duk wanda ya nufaci ɗakin Allah da sunan aikin hajji ko yi je da sunan umra ziyara babu laifi a kansa ya ɗawafi da su ƙultu ƙurwa ita fa wallahi ma ala ahadin junahun Allah ya tsawafa bihima babu laifi idan wani ɗaya da ya sa yi tsakaninsu ma'ana a fahimtarsa za ka iya zuwa ka yi aikin hajji ba tare da ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba faƙalat aisha sai na na aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce bi isa makulta ya fi na ukti da abin da ka faɗa ya kai ɗan ‘yar uwata saboda shi urwa ɗan azubair shi kuma azubai ɗan asma'u ne ita kuma Asma'ul ya ce ga nana aisha a gane da aka da ta ce ɗan ƴar uwarta tana nufin wato jikan ƴar uwarta wanda yake nuna jika ma ɗani an gane innaha yadda ita ayar take ko yadda lamarin yake laukanat alama awwaltaha alayhi da abinda ka fada haka take nufi kanat to ga inda za ta kasance fala junaha alayhi alla yatawafa bihim to babu laifi a kansa a ce bai yi dawafi da su ba bai yi sa'ayin ba amma ce akai babu laifi a kansa yayi sa'ayi da su an fahimta da ana so a ce sa'ayi baya ba rukuni bane daga rukunan aikin hajji to da sai a ce Allah ya tsawafa bihima ba a ce an ya tsawafa bihima ba an fahimta don me ana kore damuwa ne ko laifi ne ga yin sa'ayin ba ga biran yin sa'ayin ba an fahimta walakin naha na na isha sai ta faɗi dalilin saukar wannan aya tace inna ma unzilat abin da ya saka saukar da wannan aya annal ansara kanu kamla an yuslimu mutanen madina sun kasance gabaninsu musulunta kanu yuhilluna Limanatar Tsariya suna yin suna kururuta aikin hajjin su ga manata wannan gunki allati kanu abu dunaha indal mushallal wannan gunkin da suka kasance suna bautawa a nan al-mushallal wuri ne akan safa wa kana mana halalaha yataharraju an yatawafa bi safa wal marwa to wanda kuma yayi ta wato i kururu ta aikin haji da sunan ita shi abin nan manata to ina samun damuwa da kunci a ce yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa fasalu an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka tambayi manzo Allah sallallahu game da haka faqalu sai suka ce ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah inna kunna nataharraju an natawafa bi safa wal marwa fil zamanin jahiliya mun kasance muna samun damuwa da kunci a ce mun yi sa'ayi tsakanin safa da marwa fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah mai buwaya daukaka ya saukar da wannan aya inna safa wal marwata min sha'airillah lallai safa da marwa na daga cikin alamomin aikin haji da Allah ya shar'anta ila qawli fala junaha alayhi an yatawafa bihima har zuwa fadar Allah da ce babu laifi a kansa yayi sa'ayi a tsakaninsu قالت عائشة نانا عائشة تفري ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما sannan hakika manzo Allah su sallam ya sunnata yin sa'ayi da su falaysa li ahadin an yada'a tawaf bihima da aka bai kasancewa ga wani wani ba shi da dama ya ce zai kyale yin sa'ayi a tsakanin su an wannan hadisin akhrajahu fi sahihai imam bukhari da muslim sun fitar da shi a cikin littattafansu ina cikin bukhari hadisi mai lamba dubu hudu da dari hudu da da biyar an gane dai wato ana yin sa'ayi tsakanin safa da marwa wafi riwayatin an zuhuri a wata riwaya daga imamu zuhuri annahu kala ya ce فحدثت بهذا الحديث فحدثت بهذا الحديث أبا bin بن عبد الرحمن بن sai na gaya wa ababakar ɗan abdurrahman ɗan alharis ɗan hisham wannan hadisi faƙala sai ce inna haza al'ilma lallai wannan shi ne ilmi ma kuntu sami'tu ban kasance na taɓa jin irin wannan magana wala qad sami'tu rijalan min ahli al-ilm yaquluna inna an-nasa illa man zakara aisha kanu yaqulun wasu mutane daga cikin malamai sun kasance suna cewa lallai mutane in banda abin da nana isha ta ambata kanu ya kulu na sun kasance suna cewa inna tsawafa na baina hazainul ne min amrin jahiliya tsawafin da muke tsakanin waɗannan duwatsu guda biyu ina daga cikin al'amari na zamanin jahiliya Wakala a akharun waɗansu kuma malamai suka ce min al-ansar aw qala wadansu kuma daban daga mutanen Madina suka ce inna ma umirna bi tawafi bil bayt wa lam nu'mar bi tawafi bayna safa wal marwa aka umarce mu bi shine tawafi da dakin Allah ba umarce mu da yinsa a yi tsakanin safa da marwa ba فأنزل الله تعالى في ألا بنو بكي سكر لأن الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله لن ليس فاد مروة نادق سكن تنبري نا أين أيكن حجنا الله قال أبو بكر بن عبد الرحمن أبو بكر عبد الرحمن يتي فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء تايو أن الآية تاسو كسكن شأن ودنن بشأن ودنن وأتولد سكي سوى أينهم توافق al'amari ne na jahiliya da kuma su mutanen madina da suka nuna cewa an umarni ne kawai a tsawafi da dakin kaba banda sayi tsakanin safa da maro warawar bukari min hadisi malikin hannun shan urwa ana bin yana ishe ta bi na hulma ta kanta imam bukari ya rubuta wannan hadisi daga malik daga ishan da urwa daga mahaifinsa urwa dan al-zubair daga nana ya sha da kwatankwacin wannan da ya gabata sun makalin bukari sannan imamu bukari ya ce haddasana muhammad bin yusuf قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سألت أنسا عن الصفا والمروة عاصم بن سليمان يقول لا تنبي أنس جمد سأي سكان صفا والمروة قال أنس يقول كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية mun kasance muna ɗaukar hakan a matsayin al'amari na jahiliya falamma jaa al-islamu amsakna anhuma da musulunci yazo sai muka kame gaba da yin sa'i tsakanin safa da marwa fa anzalallahu azza wa jalla inna safa wal marwata min sha'irillah sai Allah mai buwaya da daukaka ya saukar da cewa lallai safa da marwa na daga cikin shari'ar aikin hajji da Allah ya shar'a kun ga samu wani sababi kenan na uku na saukar mai na saukar wannan aya وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس قال إمام القرطبي يا أم بتاعت كنت تفسير صدق عبد الله بن عباس كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروة والمروة الليل كله شيطانو sun kasance suna raba tsakanin safa da marwa dare gaba daya wa kanat aliha a tsakanin safa da marwa akwai alloli falamma da al-islam da musulunci ya zo sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tsawafi tawafi bainahum sai suka tambayi manzo su sallallahu game da yin tsawafi a tsakanin su ma'ana ta yi "Ba na hadhihi al-aya ce wannan aya ta zo to kaga wani sababi na hudu ke wa qala sha'bi imamu sha'bi yace kana isafun ala safa dutsen gunkin isaf ina kan safa wa kana na'ilatu ala al-marwa dutsen abin nan gunkin na'ila shi kuma yana kan marwa wa kanu nauma sun kasance suna shafar su suna taba su suka je suna yin sa'i fata harraju ba'd al-islami min at-tawaf bainahuma da haka sai suka samu damuwa bayan zuwa musulunci akan yin sa'i a tsakaninsu fa nazara hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka qultu ibnu kathir ya ce daga sai ya kawo bayanai ko sai zai ga ya maka ga abin da wanda kara bu ne ta kafin kitabin tsira ibn isaf ne tsira ya ambata a cikin littafin tsira an na isafan wa na'ila ta basharai cewa da gunkin isaf da na'ila sun kasance mutane ne guda biyu fa sai suka yi zana dafinan ka'abati a cikin kaba ba musu ka ya ka shafe su suka koma zuwa su guda biyu fana sabadu ma quraishun tuja al Ka'aba, sai quraisha suka kafa su a zaura da ka'aba ya tabira bihi man nas dan mutane su ringa yin izina da wanda yake so yi sabon Allah ya zama to ba zai falamma qala ma ubida da zamanin sai nisa aka manta da da yasa aka ajiye su ya ka kuma kuma na da wasu an gane to daka wato ake yi wa mutane tsawa duk wani abu da zai zama to ya irin dadewa ina ajiye to lalle a samar da wani abu authentication wanda yake tabbatar da wannan abin ga matsayinsa an fahimta in ba haka ba kuna nan kuna nan wata raza bauta mishi yanzu ka je wani gari a nan da sadan bata asalin sunan garin gidan tunku yanzu ana ta da shi abin nan ko gidan mato ko wani abu ko gidan sama'ila sunan garin ya kwanta amma in ka je abin da ta tabbatar kusa za ka shigo idan ka je akwai hanya kafin ta shiga cikin gari da ta shiga ta gabas wadda kake dawa kore to garin in ka hau ina kan hanya amma daga gefe da asalin mai garin gidan tun, su sai suka musulunta kimanin shekara ɗari to mun je garin yanzu muna can muna gina masallaci akwai wata tukunya duk da tijan garin sun ce su ma haka suka sami tana nan a jikin masallacin take an cire ta an ajiye ta yau duk inda za ka dake har liƙi ne a jikinta kamar yadda ake wa taya faci allah ta kun gani duk inda za ka dake ba za ka fashe to ka ga wannan idan aka yi rashin sa'a in zamani ya yi nisa kuma fiye a yana mota tunda suna hasashen da ake yi tukunyar ta shekara 200 an fahimta to da aka karka bar wani abu da zai ɗauki irin wannan lokaci ba tare da wani fayyataccen bayani saboda me mutane yanzu nan za ka sun je suna kautar abin da bai kamata a ba to da aka waɗancan da aka ce isaf da na'ila namiji ne da mace suka yi zana a cikin ɗakin ka'aba sai aka shafe sai suka koma zuwa to ƙwarai shawa sai suka fito da su daga cikin aba sai suka fito da su wanda suka kafa su dan zama abin izina to ana nan tun ana yi mutane bayani har aka zo aka daina yin bayani an bayyana magana ta kun ga da haka bayani yana da muhimmanci bil saba kaga yanzu idan ka zo da can iyaye na yi wa 'ya'yansu bayani me yasa kake yin izala me yasa nake yin izala ai ana yi mana bayani da da yanzu mun yi wa 'ya'yanmu Allah ya sa kun fahimta rashin yin bayanin shi zan su suka kasa me buki ma da ta sa wane yake kaza wane yake kaza Allah ya sa kun gane to da haka ya zama sai yanzu suna din ba ta da gardi irin ta da kuma waɗanda suke rike da rike da ita ba su rike ta inda ya kamata su rike Allah ya sa kun gani bayani ina da muhimmanci kwarai da a lokacin da kake jin cewa bayani kamar tunzurawa ce ko kana haifar da wani abu to daga nan ka bar ɗan ba ko ka bar ƙofa da barna ba su sake dawa cikin al'umma Allah ya gane da su. to waɗannan da aka daina yin bayanai sai aka koma ana rubuta musu ثم حول الى الصفا والمروه daga nan sai aka dauke su daga filin Ka'aba aka mai da su dutsen Safa da Marwa fa nusiba hunalika sai aka kafa su a kan fa kana man tafu bis Safa wal Marwa yastalimuhuma sai zaman to wanda ya dawa fi da ko sai tsakanin Safa da Marwa ina shafar su ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة ده هكذا أبو طالب أو توقع دي شعر بيكي شوى وحيث يليق الأشعرون ركابهم bi siyuni min isafin wa na'im da kuma yadda ash'arawa ba abin nan alash'aru ne kabilar abu musa lashari ba yan masarar da shari'a an gane to ko da yake shi ma abu musa lashari alashari din wannan abu na asalin lashari shi ma dan kabilar amma ba dai waɗannan ake nufi ba don waɗannan an su tun gabanin masu mazamin a shari'a an gane ya ce inda mutanen banus ash'ad suke zuwa su saukar da raƙumansu bi mafdar siyuli a magangara magudadar ruwa min isafin wa na'ili wanda suka gangaro daga ɓangaren isaf da ɓangaren na'ila wato waɗannan duwatsun ko gumaka guda biyu ɓangaren safa da ɓangaren marwa ai da gangarowa kake magudadar ruwa ta tsakaninsu da aka da annabi sallallahu alaihi wasallam iya gangaro daga duk dutsen safa sai ya istasarfa saboda ya samu support ba ƙarfi da zai hau dutsen marwa in ya gangaro daga marwa sai ya yi irin wannan sassafa din da zai samu ƙarfin da zai hau dutsen safa da aka ke wannan sassafa da ake yi gabo abin abu talib ya wannan waka ta ya ambaci wannan abin nan na yi tsakanin safa da marwa cewa tun a zamanin gabanin wannan abin ana yi yi tsakanin an fahimta ko Ya صحيح مسلم يازو أتكين شيء مسلم من حديث جابر الطويل daga hadisin jabir wanda yake dogo ne Wafi a cikin hadisin anna rasulullahi Sallam lamma faraga min tsawafi. cewa lokacin da banza Allah ya gama tawafin sa bil bait da dakin Kaaba ada ila rukni fastalamahu sai ya koma zuwa hajar al sai sun sumbace shi thumma da min babu safa sannan ki ta kofar safa wa huwa yaqulu yana ta inna safa wal marwa min sha'irillah thumma qala sannan manzo Allah yake abda'u bima bada Allah bi zan fara da abin da Allah ya fara da shi wa fi riwayatin nasai a wata riwaya ta Imam nasai ke bida'u bima bada Allah bi. in za ku yi sa'i tsakanin safa da marwa to ku fara da abin da Allah ya fara da shi wato ku fara yin sa'i daga kan dutsen safa zuwa marwa وانا حديث ina cikin sayo مسلم da sunan da ليه hadisi وقال الإمام أحمد إمام أحمد بن حنبل حدثنا شريح قال حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أبي رواح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراه قالت حبيبة إر أبي تجراه الله يقارى متى يبداتك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بين الصفا والمروة na ga manzo Allah sun san yana tsawafi, ma'ana sai tsakanin safa da marwa wannan su da yadaihi mutane na gaban sa huwa wara'ahum yana bayan su ho yas'a ina tsarfa hatta ara rukbatayhi min shiddati sa'i yaduru bihi idar har na kan ga yarsa, saboda tsananin sa'abin nan sassarfar da yake yi har ma ainihin kwarjallansa ina juyawa wa huwa yaqulu ina cewa yas'u ku yi sa'ayi, fa inna Allah kataba alaikum as-sa'a lalle Allah ya rubuta sa'i ya wajaba sa'i akan ku in kun yi aikin haji ko idan kun yi umra kuma rawahu imam Ahmad bin Abdul Razzaq sanai imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito wannan hadisi da wani sanadi daga Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Waqil مولى أبي عيينة عن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول صفية إرشيبة تبادل بارك وتماتا تاجع النبي صلى الله عليه وسلم لكان صفا دمروة هنا شوى كتب عليكم السعي أربو تامكو ينسعي فاسعوا ذاك في سعي لكان صفا دمروة da haka sa'i da tsakanin safa da marwa ɗaya ne daga cikin ainihin shari'o'i na aikin hajji wa qadistu dilla bi hadha al ala mazhab man yara anna sa'i bayna safa wal marwa ruknun fil hajj malaman da suke ganin yin sa'i tsakanin safa da marwa rukuni ne daga rukunin aikin hajji sun kafa hujja da wannan hadisi kama huwa mazhabu shafi'i kamar yadda wannan shine mazhabin shafi'iyya wa man wafaqahu da waɗanda suka bi shi akan wannan fahimta wa riwayatan an Ahmad wa huwa al-mashhur an Malik da wata riwaya daga Imam Ahmad bin Hanbal kuma wannan shine mafi shura daga Imam Malik cewa sai tsakanin Safa da Marwa rukuni ne daga cikin rukunin aikin haji wakila innahu wajibun wa laysa bi rukun wasu malamai sun ce wajibi ne amma ba rukuni bane fa in tarakahu amdan aw sawan jabarahu bi dami idan mutum ya ƙi yin sa'ayi tsakanin safa da marwa da gangan ko da mantuwa ko rafkanuwa to zai iya cikin gibin da zubar da jini da yanka wata dabba وهو رواية عن أحمد وأنه مثل رواية سيدك إمام أحمد وبه تقول طائفة هو أن يشيني مجانا بننسو بعينه مالك وقيل بل مستحب واسمى لم يستجاب وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن firi. kuma wannan shi ne fahimtar imam abu hanifa da imam sauri da imam shafi da imam ibn siri waru ya na nasi wabin ibn umara wa abbas kuma ruwaito wannan ra'ayi daga waɗannan sahabbai anas dan malik da abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas wa hukiya an malikin fil utubiyya a cikin littafin al'utubiyya an ruwaito wannan magana daga kwayan yake ta wannan magana daga imam malik قال القرطبي امام القرطبي يقول واحتجوا بقوله فمن تطوع خيرا suka yi kafa hujja hujjarsu Allah ya ce faman ta tsawo a khairan wanda ya ta tsawo na alkhairi wa qila bal mustahab wasu malamai sun ce mustahabi wal qawl al awwal arjahu amma magana mun ta farko ita ce mace rinjaye cewa rukuni ne daga cikin rukuna aikin hajji an gane saboda ne da annahu alaihi salam fa fa bayyana saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sa'i a tsakaninsu wa qala kuma da gama aikin hajji ya ce yace li ta'khudhu anni manasikakum na yi aikin hajji dan ku koyi shari'o'in aikin hajji a wurina fa kullu ma fa'alahu fi yi tilka da haka duk abin da manzo Allah ya kata a wannan aikin hajjin nasa wajibun ko wajibi ne a aikata shi la budda min fi'lihi ba makawa ga barin aikata shi fil hajji a cikin aikin hajji illa ma kharaja bi dalil sai abin da aka cire shi da wani dalili na daban wallahu a'lam wa qad sallallahu alaihi wasallam ko maganar faɗar manzo Allah sallallahu ta gabata da ce is'au ku yi sa'i fa inna Allah kataba alaikum as-sa'i lalle Allah ya rubuta muku ya wajabta muku yin sa'i tsakanin safa da maruwa, wannan sai ki nuna ko dai mu ce rukuni ne ko mu wajibi amma ba za a ba fakat bayyana Allah ta'ala lallai Allah madaukaki ya bayyana anna tawafu bayna safa wa marwa min sha'airillah cewa sa'ayi tsakanin safa da marwa na daga cikin alamu na aikin hajji da Allah ya shar'anta aynin ma shara Allah ta'ala li Ibrahim al-Khalil fi manasikil hajj wa tun sa'ayi tsakanin safa da marwa na daga cikin abin da Allah ya shar'anta ga Annabi Ibrahim al-Khalil baradin Allah a cikin ibadun aikin hajji وقد تقدم في حديث ابن عباس يا جبات حديث عبد الله بن عباس ان اصل ذلك ماخوذ من تطواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروه في طلب الماء an samo yin shara'ar yin sa'ayi ne tsakanin safa da marwa a kai kawo da na na hajjara ta ringa mahaifiyar annabi ismail matar annabi ibrahim ta tsakanin safa da marwa don samo waɗanta ruwan da zai sha lamma na fi da ma'uha wa zaduha lokacin da ruwanta da guzurinta suka ƙare ta raka huma ibrahim alayhi salam hunalika laysa indahu ahadun min an-nas lokacin da annabi ibrahim alayhi salam ya basu ita da dan nata a nan makka babu wani ɗaya mutum ɗaya tare da su kalan ma khafatu zai'atu ala waladiha hunalika da ta ji tsoron kada ɗanta ya halaka a nan wanda fi da ma ha. abinda take da shi na guzuri ya kare kamar ta tulubin gausa bin Allah sai ta miƙe tana neman agaji daga Allah azza wa jalla mai baya da ɗaukaka falam ta zal taraddadu fi hadhihi al-buq'ati al-musharrafati bayna safa wal-marwa mutadallilatan qa'ifatan wajilatan mutarratan faqiratan ila Allah azza wa jalla hatta kashafa Allah al-kurbata bata gushe ba a wannan wuri mai alfarma tsakanin safa da marwa mutazallila tana kaskantar da kanta kha'ifatan tana mai tsoro wajila tana mai razana mutsarra tana mai firgita faqiratan ila Allah tana mai bayyana talaucinta da bukatunta zuwa ga Allah azza wa jalla hatta kashafa Allah turbata har sai da Allah iyaye mata damuwarta wa anasa gurbata ya daidai kewarta wa farraja shiddata iyaye tsananinta وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم e kuma fuffugan mata da ruwan zamzam ruwan da ruwan rijiyar da shi abinci ne ga jin yunwa kuma magani ne ga mara lafiya fasahi bai lahu ma yan bagi lahu an yan sabira fakrahu wa zullahu wa hajatahu ila Allah da aka duwan da zai sahi tsakanin safa da marwa ya kamata ya halarto da talaucinsa da kaskancinsa da bukatuwarsa zuwa ga Allah fi hidayati shi wa Allah ya shiryar da zuciyarsa wasu lahi hali ya inganta halinsa wa zan zambihi ya gafarta zurbansa wa an yarsaja ila Allah kuma yi kokarin komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala eh, azza wa jal li ma huwa bihi min wal 'uyub saboda Allah subhanahu wataala ya kawar masa da abin da ke tare da shi na daga tawaya da aibu wa an ya hadiyahu ila siratal mustaqim kuma ya shiryar da shi zuwa tafarki madaidaici kun ga mutane da yawa suna zuwa su sa sa'in kawai suke dauki bi an gane an tafi ri an dawo ri an gane a duk ibada da kake yi ka ringa halartar da wata bukata da kake da ita a wurin Allah yanzu ba zaman karatu muka yi ba ba bauta muke bai ibada muke yi to kana da wata damuwa ina da wata damuwa kina da wata duk wanda yake da wata damuwa sai ya gaya a tunaninka ka ka aji Allah ya san damuwar ya san bukata ya san ne ce ce matsala an gane wa an yi sabbata hu alaihi ila mamatihi mutum ya rinda roƙon Allah waɗannan aya ubangiji waɗannan abubuwan da na roƙe ka Allah ka tabbatar da ni akan su har in mutu wa yuhawwilahu min halihi alladhi huwa alayhi min adh-dhunub wal ma'asi e juyar da shi daga halin da yake ciki na sabo da nan zalibi da sabo ila halin kamal wal ghufran was sadad wal istiqama zuwa ga hali na kamala da gafara da ainihin samun daidaito da kuma tsayuwa akan tafarki kama fa'ala bi hajara alaiha kamar yadda Allah iwa ita na na hajara Allah subhanahu ta'ala ya ƙara aminci gare ta wa qawluhu ta'ala fadar Allah bai ce faman a khairan da ka duk wanda ya tatawwi na alkhairi kila zada fi tawafihi bainahuma ala qadri alwajibi sabiratan wa tasi'atan wa nahwa zalik an ce tatawwi da ake nufi a nan karin shine maimakon guda bakwai kawai sai kai na takwas sai kai na tara da abin da ya kama da wannan suka ce shine ma'anar faman taqawwa wa qila yaqum bainahuma fi hajjati tatawwu'i wasu malamai suka ce a ayi tawafi tsakanin sa yi sa'ayi tsakanin safa da marwa a aikin hajji da ya yayin tatawwu'i an gane wato da za ka yi aikin hajji na farko kai sa'ayi tsakanin safa da marwa to da za ka yi aikin hajji sau malala gashin dinki ya baya wannan ba sai ka sake in sa'i ba amma idan ka yi to kai ta wuri kenan a fahimtar waɗannan malamai an gane a au umrati tatawwu'i ko umrati tatawwu'i wakila wasu malamai suka ce almuradu a khairun fi sairil ibadat ana nufin yayi tatawwu'i a sauran ibadu yanzu ba sallar magariba muka yi ba ai wasu sun yi nafila ko to yanzu ai sallar isha wasu kuma za su sake nafila to wannan sai suka ce shi ake nufi an gane ku A haka zalika fakhruddin ar-razi wadannan maganganu fakhruddin ar-razi yayi gaje su wa'aza salisa ila al-hasan al wannan maganar ta uku ya jingina ta zuwa ga al-hasan wace ce ta uku da ya yace wakilal muradu tatawwa tatawwa khairan fi sa'ir al-ibadat an gane wallahu ala, ibnu kasir yace Allah shine mafi sani ma'ana cikin wannan ba zai ce komai an gane da wasu malamai ma sai suka ce ta tsawoyin da ake nufi in ka je kamar yadda kake fi da ɗakin ka'aba ai bayan ka gama aikin ka na haji ko ka yi tsayin ka na ai umra ko ka na haji ka dai gama wannan ka yi fi ai shi tsawafi ko yaushe kana da damar da za ka yi ko suka ce to shi ma sa'ayin ana nufin wannan ta ɗaure wato ka zo kai sai misali dukkan da kai tsawafi sau bakwai ka je kai sa'ayin sau suka ce ake ne a gane amma ibn kasir ce wallahi wa Allah shi ne mafi to wanda dai ya tadawwi na alkhairi fa inna Allah shakirun Allah godaje ne ma'ana yana gode ta masa alim kuma masani ne ayyusibu ala alqalil bil kathir wato shi Allah ina godiya ta yadda aka yi masa aiki dan kadan amma ya bada lada mai yawa haka Allah yi kai masa aiki bai taka kara ya karya shi kuma ya tashi baka lada ya baka mai yi maka kandama mai yawa Amin! kuma Allah masani ne bi qadarin jazai da gwargwadon sakamakon da zai bayar ba ya bakhasu ahadan sawabu Allah baya tauyewa wani ladan duk abin da kaga mutum ya samu na lada a lahira to gwargwadon abin da ya aikata ne ban Allah ba masa kari dan da iya aikin da kaiwa Allah iya kasa zai baka me kai Mai kai inda za ka gane ba kai komai ba idan kana da awa ashirin da hudu a rana awa nawa kuke ware wa sallah eh. awa ashirin da hudu kake da ita dare da yi awa nawa ka ware wa sallah da ta nafula da ta faru ka gama lissafi ka ware awa takwas akalla wani obasin a ce kullum ka ne wa Allah a sallah ta awa takwas to idan ka tsaye kai tunani sai ka ga yanzu haka lokacin da ka ware wa kanka na cin abinci ya fi lokacin da ka ware wa Allah na yin isalla. wani ya zauna yana cin abinci ba sai minti talatin arba'in hamsin awa ɗaya na cin abinci awa guda ce ba ina cin abinci to kaga akalla ya awa uku yana cin abinci to ina yin awa uku a kullum yana ne wa Allah sallah kaje ce zai wahala to a ce idan aka zo aka ce a zo a yi a auna da aikin da kai iya abin da kai Allah ya baka lada me kai ko da ka wani malami ya yi wani abin nan ita ka kaddara awa ashirin da hudu da ka kage da ita sai kullum za a ce ka yi abin da ka yi bacci na awa takwas ka yi kasuwa awa takwas ka yi sallah awa takwas in ka shekara sittin to shekara arba'in fa a maslahar ka kararar da ita shekara ashirin kawai kamar bai wa Allah a shekara to amma akwai da yake wa Allah sallar awa takwas kullum kullum a ce kai wa Allah sallah kawa ta takwas ana yi ko kun fahimta saboda haka kenan da Allah ina biya ne daidai da abin da aka aikata to da an samu matsala to da aka sai sai maka wani tattali wani tattali ne sai yi maka bonus ka yi masa aiki mai kyau guda ɗaya ba ka ladan irin sa goma in ikhlasin ka yayi yawa ibaka ladan da ba da ya san adadin zafi shi an fahimta in kuma mutum ya yi wa Allah laifi sai rubuta masa zunubi baya to da za a zo a ce inda yake rubuta zunubi haka yake rubuta lada yaya da matsala ko kaga da matsala to ba hakan ma ake rubuta ba an samu matsala ballatana da haka ake rubuta da ce in kayi aikin lada a baka lada goma in kayi zunubi a baka na laifi a baka zunubi a rubuta maka zunubi goma in zunubin ya yi ƙarfi a yi maka ƙari kamar yadda in aikin kirkin ya yi ƙarfi yaya ai da matsala ko da matsala ta fi girma tun daga ɗaya ƙwaya ɗaya ɗaya yanzu ta kawo tana haifar da matsala Allah ya ce ba to da haka Allah ce wala inna Allah la yakunu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'tihi ladunhu ajran 'azima an-nisa al-arba'un Allah la yazlimu mithqala dharra baya yin zalunci daidai da bayan zaba wayan ta kuma sanatan idan abin da mutum ya aikata aiki ne na kwarai ya aikata yudha'ifa Allah zai rubanya wannan aikin na kwarai da mutum ya aikata wai wa yu'ti min ladunhu ajran azima ibada wani lada mai girma da su subhanahu wa ta'ala wanda inda zuwa za a tsora maka ma ba za ka iya dauka Allah ke to Allah ka ba mu shi a duniya ka ba mu shi a lahira ka tsare mu azabar wuta to Allah ka za mu kwana ne insha Allah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 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله